A cikin tsarin bincike na matakan yaƙi da cutar corona babbar ma'aikatar tsaro EJSS sun gudanar da binciken tabbatar da ƙa'idoji ga jami'an tsaro a nan yamai. Asmanu Tahiru Alhaji, kwamishinan 'yan sanda a babbar ma'aikatar sha'anin tsaro EJSS ya bayyana sakamakon da suka samu. On a Mun gudanar da bincike har biyu tare da haɗin gwiwar DICAF cibiyar larawan yanayin demokaradiyya a fuskar sojoji. Haka kuma mun yi wani binciken jimilla na dukkan ma'aikatun jami'an tsaro na polisi da ke birnin kan dalili biyu. Na farko, mu diba mu gani wai shin ta fuskar ma'aikatun tsaro matakan kariya da gwamnati ya gindaya ana mutunta su saboda kariyar ma'aikatan bugu da ƙari muga kowane irin matakai ne aka girka saboda masu zuwa neman wata bukata a ma'aikatan. Me sakamakon? Hakika sakamakon ya gamshe mu saboda mun samu damar bincikar dukkan sassan ma'aikatun kuma mun da matakan da aka girka don yin kariya ko da ba za mu iya cewa ba ɗari bisa ɗari ne kuma dama ce da muka samu don mu yi tunasarwa kuma duk inda muka ga cikas sai mu ci a gyara saboda kansu da kansu da kuma jama'ar da ke zuwa wajensu haka zalika an yi binciken a duk inda ke da boda don ganin shin ana mutunta dokar hana shiga da fita da gwamnati ya gindaya ko akwai wata kasawa. Muna iya samun misalan waɗansu shawarwari da aka bada. Ya yi An bada shawarwari da dama. Da farko mun cewa dukkan ma'aikatun tsaron dangance da dokar hana fita da dare a mutunta matakin. Kuma inda muka ga tangarɗa mun ci a sa ƙaimi a mutunta. an fa mutunta matakan ba wai aikata cin zarafi ba ne ga jama'a. A cikin shawarin kuma mun tambayi ma'aikatan da ke yin sintiri da su kare kansu don fa an baka kare kanka ba na farko kai kanka kana kan hatsari kuma za ka iya sanya iyalinka da ma abokan aikinka wajen batun mutunta hannun fita da shiga mun ce musu su yi hattara kan yaunin da ke kansu na hukuma ya waje ba su kula yanzu dai mun yi taki na farko nan gaba an muka ga maimaicin kaucewa to za mu iya hukuntawa.